بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah daga rahama ce da falala ce da baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don shugaba da karatun littafin Allah mai girma. Insha Allah subhanahu wa ta'ala darasinmu na yau zai fara suratul hajji bayan kai ƙarshen suratul anbiya'i a darasin jiya yau muna sha bakwai ga watan ramadana ashirin da tara ga watan hudu na miladiya na da suratul hajji, sura hajji an ambaci wannan zura surar hajji saboda a cikin da an yi magana a kan hajji Allah ce wa azanun ko azin nasu da hajji a duka rijala madaniyatun an saukar da wannan zura a masina kafin annabi hijira zuwa uh, kafin hijira annabi daga masar zuwa masina Iya arba'un aw hamsun wannan zura tana dauke da aya uh, saba'in da hudu, ko hamsin wata ko saba'in da biyar, au tittun wata buna ko aya saba'in da shida, au saba'un wata ko saba'in da bakwai, au samanin wata ko kuma aya saba'in da takwas. Wa mazu a babban abin da wannan zuwa da ke kantar da mu? Tauziru darajanta sha'a'ir dini alamomin addini wannan tura tana dauke da darussa masu yawa amma dai jagora daga su shine a karantar da mu muhimmancin darajanta alamomin addinin Allah wa adalin hawa da rashin wulakanta alamomin addinin Allah mutlaƙan take ba a kayyade mutlaƙan take ba a kayyade ba ma'ana ko wace alama daga cikin alamomin addini kada a yi wasa da ita da karama ce ko babba alamomin addini suna da yawa akwai alamomin addini a magance akwai alamomin addini a aikace akwai ma kuma alamomin addini suka shayi wurare waɗanda suke alamomin na addini kamar irin safa da marwa inna safa wal marwa ta min sha'irillah irin arafa da sauransu akwai maganganu irin kabbarori da tasbihi da amini akwai ayyuka na ibada da suke alamomi na ibada duk wani abu da yake alama shi na addini to akwai muhimmanci musulmi ya darajar da wannan alama ta addini kada ya wasa da ita. Suwar za ta huda muna da kiran mutane gaba ɗaya zuwa ga sujin tsoron Allah, da tsoratar da su daga girgiza da tashin alkiyama da kuma siffanta irin tashin hankalin da a tare da wannan girgiza da tashin alkiyama. daga nan kuma tura za ta bijiro mana da magana a kan tashi da kuma matakai-matakai na rayuwar ɗan adam mataki na farko a da shi abin na asalin ɗan adam da ƙasa ne a da adam mataki na biyu sun yi rafi gwamnati a cikin cikin mahaifiya ne har kai tsarin jini har kai ƙoƙa har ya kammala mutum da kuma bayani akan rayuwar tsirarwa da suke bullowa a bayan ƙasa sa'annan surar za ta karanta muna a ciratuwa daga gidan duniya zuwa gidan sakamako don mutum ya ji ya samu sakamako ne na abin da ya gabatar ya gabatar da alkhairi daga alkhairi in ya gabatar da shamin ya ga shamin nan tura za ta nuno mana wani matsayi mai tsanani na yanayin azaba da kafirai bayan haka kuma sai biyo da ambaton wani matsayi na ni'ima ga mu'minai nan tura za ta bayyana mana alhorma da daraja da masallaci ne alhorma masallacin makka da kuma fallancin hajji da amfanin hajji da shi hajji na da amfani na duniya da amfani na lahira da kuma haramcin keta al'ormar wannan wurin mai al'orma da waɗannan ayyuka masu al'orma da kuma alamomi na ibadodin hajji da ibadodin sukan suna hajji da yanke-yanke da ake cikin hajji na adaya da fidiya da sakamakon farauta sa'annan surar za ta ci gaba da ba mu labari game da hikima da Allah subhanahu wata'ala ya bayar da izini ga musulmi su fara yakan kakare. da kakare suna yakin musulmi za su rama don ba a ba su izinin su yaki ba daga baya sai Allah ba su izinin su yaki haka tura za ta kawo mana misalai na waɗanda suka ƙayyada manzanni kafin zuwa annabi Muhammad da irin yadda ƙarshen da ya kasance da kuma nuna wasu halaye na alƙaryoyin da aka rosa ƙaryar alƙaryoyin azzalumai da bayanin sunna Allah da da'awa da kuma lallashin manzon Allah da ba shi haƙuri game da abin da yake haɗuwa da shi na bijirewa da kangarewa daga kafirai sa'annan suwar za ta ba mu labari game da dalilan kudura ta ubangiji na halittar dare da yi, da sama da ƙasa da rayarwa da kashewa da kuma ilimi da ya tattaru da abin da halittun Allah suka kunsa da kuma kaɗaituwar Allah da ya tsari da kuma yanke hukunci tsakanin mutane a wannan rana ta alƙiyama. A ƙarshen tura za ta buga mana misali da masu bauta shirkai masu bautar gumaka kuma ta tabbatar muna cewa wannan mu'jiza ko waɗannan abubuwan da ake bauta ma abubuwa ne suke tasashi da ba su iya ko halittar fara ba bare ma su halicci mutum ƙarshe tura za ta kira zuwa ga biyar ta farkin khalilullah annabi ibrahim عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم تكون هذا من رحمة يا أيها الناس يا قوم أي المكلفون ما تحن كلي ولا تك بلغا ثم بلغا ثم ثم لكان لك تؤتي كلا اتقوا ربكم وتقولون عذاب ربكم أي عذاب وتقولون عذاب ربكم da an tafi uku ku yi mai da kama amarakun kama waje hore ku inna zalzalata sa'a hakikar jirgiza ta rayin alƙiyama ai alharakata shadidata motsi mai tsanani da arzi da ƙasa ƙasa za ta motsa za ta girgiza allazi ya gudu ba da haɗu shamsi wanda bayan ƙasar nan ta girgiza sannan ne rana za ta kullo daga yamma allazi huwa qurbu sa'a wanda shi ne gadda gadda alkiyama to a hakika wannan girgizar shehun abu ne azimu mai girma fi is'adin na ga girgizar da mutane abu ne mai girma ga girgizar da mutane allazi huwa nau'un min al-iqad wanda shi ma wannan yanayin na girgiza wani nau'i ne na azaba يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى عذاب الله شديد Allah subhanahu wa ta'ala ke yau mace raunaha ranar da za ku ga wannan girgiza. Ta su haɗu kullum mawuka ajin قوة بشاعر وذات شرجتا بسببها فقول وزنا بوضا بالفيد فيزي أما أرضعت كمانتا لكاتة بشاعر أي تنفع كمانتا وتضع كل ذات حمل دكا من شد بعيني حمل عاشقتا أي غبلا من شد بعيني حمل Wataran na ta za ka ga mutane su kara suna maye min shiddatil hausi saboda tsananin tsoro. Wa ma wanda su kara alhali ba suna maye ba don sha abin maye. An da sharabi daga abin sha na maye. A wannan ranar, a wannan girgiza, a wannan firgita da tashin hankali za a kai ga uwa tana shayar da ɗanta nono ta jefar da shi ta gudu mai ciki tana gudu ta haihu da ko san ta haihu ba mutane suna tangadi suna maye alhali ba sha abin da ke bugarwa ba me yake sa su mayen nan me ya sirgitar da uwar da haza da jefar da ɗan suna sha da shi nono har mai ciki ta haihu ba ta san ta haihu ba walakin na azabar la ya shadid azabar Allah ce har mai tsanani saboda wannan lokaci a akwai tashin hankali wanda malamai sun yi safari shin kuma wani malami ce a kusan alƙiyama ne za a yi wannan shi waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga tashin hankali wanda zai kasance ranar alƙiyama don can an buɗe kowa ya tashi ko ko a kayan ayi alƙiyama ne haka za ta ba ko sun ji akan cewa wannan abin zai faru ne kayan alƙiyama ko kuma suna ganin a ranar alƙiyama ne abin zai ba saboda dogaro da ayoyi da hadisai da suke zuwa da bayani kan haka daga cikin su akwai hadisin da Bukhari Muslim suka rawaito Allah zai kare annabi Adam bayan an tabbata kowa bayan wannan hirgita da tashin hankali Da Allah ya ce ma annabi Adam ka fitar daga cikin zuriyarka dukkanin 'yan wuta Adamu ya ce ya Allah kaman gwargwadon mutum na zan fitar Allah ya ce ri tsafta mutum dubu mutum dubu sai ya fitar da ɗari tara da tasirin da tara Turi ‘yan wuta guda shi ne na aljanna haka za a yi a ya tsari annabi adam zai shiga gaba da yi tsari ya ce tsawon mutum dubu ya fitar mutum guda shi ya ta aljanna ɗari tara da tasirin da tara da ‘yan wuta ne to ga wanda da a tsaye wannan lokaci shi na ganin ana rizayin ga ya ga tashi hankali ke daga sai an nesa wani mutum dubu a yadda mura ɗan aljanna kaga dole hankali ka ya tashi dole akwai zargi da akwai rasa to haka kuma za a yi annabi ya ce lokacin nan ne yaro zai warwara ya ga wanda ya mutu yaro ƙarami ga shi da warwara wannan lokacin da an mace mai ciki za ta haihuwa ba da zan ta haihuwa amma da zai ce ku yi bushara ah, yan an kwatanta musulmin duniya da kafiran duniya ba su wuce kamar ƙwarar gashi Fai cikin jikin sa maraƙi baƙi, a ce ga maraƙi ko sa duk jikinsa baƙi. amma yana da ƙwara guda ta gashi fara yaushe a kwacin musulmin duniya da takarar duniya wadda ba sai ta kaba suna da yawa sai mutum ya ɗan ya wata cikin wasu kasashe da da amfanin musulmi ba ya ke tsohuwan mutane ya san cewa haka abu ne mai sauki ko kuma kamar fara gashi baƙi ga jikinsa ja wanda duk fatar ta gashi amma akwai fara gashi guda baki to wannan suna na tsabda musulmi cewa waɗanda zai za a sa waɗannan masu yawa daga cikin kafirai don kafirai sun lullunta musulmi a duniya walakin na azabar lahi shari azabar Allah mai tsanani sauran su ya hafu da ku suna tsoron azabar Allah don firgita daga wannan azaba zai sa haka ta faru ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأن فأن إنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير ثم قسم النار فأن الله يتكف متعليم إلى أربعة أقسام ذو أكشفه وأشار إلى النوع الأول يهمنا نولي أشمونا آية ذو أكشفه نفرقه نوعي نفرقه فقال في الله يكفف wa minan nasi akwai daga cikin mutane misalin nazar bil harif irin nazaro bil harif wanda yake tsawon jarida yana tara mutane yana karanta musu daidai sadda annabi ke karanta mutane qur'ani ga annabi can da jama'a yana karanta musu qur'ani nazaru shi ko sai zo da jarida yana karanta ma mutane ne yana ba su labaran duniya labaran ƙasar indiya da ƙasar paris da ƙasar rome wa jama'a min quraish da wasu jama'a na qurayshawa almuta'assibina masu ta'assubanci istaqali da ama masu biya matacci attaqali da ama shine ka bi mutum duk inda yayi ko ba ka san inda yayi ba ko ka dauki magana kai aiki da ko ba ka san madogaran magana ba ba ka san asalin ta ba ba ka san inda ta fito ba to akwai da cikin mutane ne manyan turawa wanda ke mutum wannan girgiza ta alƙiyama wa da billah suna jayayya game da addinin Allah dige shirin ba tare da ilimi ba sai kullu laba tara ba babu dakin wani wal a asatirul awwalina yana cewa qur'ani ga tana ga tana mutanen warkoci wa yadda zai shira ne kulle shaitanin kowane shaitan maridin kangarare mutamarridin kangarare yankirul haqqa wanda ke mutum gaskiya ba a da zuhuri ibancin bayyanarta duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi don wata manowa sai ya mutunta ya murji ido ke dare ta to shine shaidanin bari don haka ana iya samu ne cikin aljannu ana iya samu ne cikin shaidannu ana iya samu ne cikin mutane kutiba alaihi an hukunta akan duk wanda a shaitani ga gaskiya ya ki da gangan ubiya ala shaitan an hukunta akan duk wanda a shaitan annahu man tawallahu duk wanda ya bi shi fa annahu yudillu ai a duk wanda ya bi mai to zai fatar da shi wa ya hadihi kuma ya kira shi ya da'u ya kira shi ila azabis sa'ir zuwa azabar wuta ai annabi wuta ila mujibihi zai kira shi zuwa ga abin da zai tabbatar mai shiga wuta wata abiru bin hidaya fassarawa da hidaya an cewa ya haɗi ba a ce ya taɓu ba ala sabili ta ne an yi mishi da cini shi ai zai shirye da shi zai shirye da shi zuwa ni zuwa azabar wuta ashe ba shirye kware ba shi da cini kamar da ake ce masa gare ai musu bishara da azaba wanda fatin azaba ba bishara ba ne to irin wannan ne aka yi a ce wai adini ila azabi sayyid duk wanda ya zama shedani shedani ko yana karɓar duk wanda ya san gaskiya kuma ya yi musanta gaskiya ta bayyana gare ya murje ido ya kita to wannan sunan sa shedani da da mutunna ko aljanina ko da cikin jinsin shedani يا أيها الناس الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا لكي لا يألم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أن أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بعيد ولما ذكر تعالى lokacin da Allah ta'ala ya ambata anna minan nas hakika akwai daga cikin mutane man yujadilu billahi wanda ka jayayya game da addinin Allah da gani ilmin ba da ilimi ba da son rai da jahilci bas bi mujarrid da qalidi lil shaytan a kawai don dai yana da shaytan wa kana jidaluhum jayayya kadare ta kasance bil hashri da tashi wal ma'adi da makoma suna ganin zai yiwa a tashi zai yiwa a tattara mutane a makoma Allah kara dalilai sai Allah ya ambaci dalilai guda biyu wa bi haini bayyananni ala zalika akan wannan Allah zai ambata dalilai bayyananni guda biyu da suke nuni da tabbatar da cewa za a tayar da mutane a tattara su a mayar da su gaban Allah shi mutu hukunci a ba, ɗaya daga cikin dalilan nan biyu min nafsul insani za a buga wannan misali da dalilin ga shi ainihin shi dan adam shi mutum kai ne ibtida'u na farko shi lura da faruwa dai wata tsaro da ci gaba ne da ita sadda ya yi tunani a kan yadda Allah ya fara da shi sadda babu shi da kuma yadda ya ce da shi gaba fi sab'ati alawarin a cikin zango bakwai wanda za mu gaba shi wannan aya mataki ɗaiɗaiɗai har mataki bakwai. Wasani dalili na biyu fil abu za a buga mana da misali ga abin da ya shahi ƙasa allati da sana kula wanda shi ɗan adam yana ganin bawarta min halin ila halin daga wani hali zuwa wani hali kamar halin da ƙasa take ciki a yau wannan yanki namu na bushewa da kashewa. da kuma abin da muke fata muke jira nan gaba na cewa ta da zamanta ta ɗauki ganyaye nau'i daban-daban an washar a bayanta. Faɗi za a tabar la'asilu. Idan mai hankali ya lura, zalika da wannan canje-canje, ƙasa tana gosassa, a yi ruwa ta jika, ta tirar da tsiri, tabbata inda ko zai tabbata a wuri ne, jawazuhu halaccin da mutane a ƙadan ko a hankali. ko a hankali in mutum da yanayin tattaunawa ƙasa tana matatta ta zama rayayya to zai san cewa lallai Allah yana da iko a kan tadda halittu bayan sun mutu da kuma tsere su a gabansa don don misali da hukunci. Bai za da shan wani hukumi. To in shari'a ta zo da tabbacin cewa ‘yan an mutu ba a dadi, wata fuskar zai ya wajen a gaskanta tun da ko da hankali ana yin gano haka. wa annahu waqi'un kuma lalle shi bai kasancewa ne la ma'ala ba matawakkil ala ta'ala sai Allah ne girma ya ayyuhan nas ya ku mutane baligai masu hankali al-mukallafuna waɗanda suke baligai masu hankali in kun turbi rainin in kun kasance a cikin shakka min al-ba'abi tashin al-qiyama fa inna khalaqnakum za mu ba ku labarin matakai bakwai da mu muka halicce ku ai lakum adam mu muka halicce tushen ku asalin ku annabi adam min turabin a mataki na ɗaya da ƙasa mataki na take da na halitta muka halicce tushen ku asalin ku annabi adam da ƙasa sun makalakana zuriya da hotuna a mataki na biyu muka halicci zuriya ɗin min nuɗufatin da ɗigon mani maniyi ثم بما أمتاكين أكو من علقة آية جني وهو الد... وهي الدبل الجارد جني تسكرري ثم سنة متاكين هدو من موضوع أتصوي ونن gudan جني ya koma وهي لحمة تتشي ita ce ما tsoka ƙaddara gurgudan abin da za a iya talle a haɗi. Mataki na biyar, muhallakatin wadda an halatta ta an suranta ta, sadda an cika surat an yi da hannuwa da kai da idanu da baki da komi. Kuke da muhallaka, mataki na shida shi ne sadda abin na mulmuli kawai. ba a tsaga aka hinta hannuwa ba ƙawawo ciki baki idanu kai sauran linu bayyana lakum dan mu bayyana muku kama da kudratina sama da ikon da tattajin da ku yi dalili da ha da ikon mu fitila in harbi ga harkon halitta ala ya a kan don ku san cewa wanda a da iko kan waɗannan matakai na farkon halitta shi da iko akan mayar da halitta bayan babu wannan sirru muna tabbatar suwa mutta anabur wata jumla ce mai zaman kanta wannan sirru muna tabbatarwa duk al'adar cikin mahaifa ma da shawo abin da muka so ya tabbata ila ajalin musamman zuwa lokaci kayyadadde ake wuru wuruji lokacin zuwa ba za a yi barbi ne ba sai ya fito wani kuma da ba a so a tabbatar ba tun ma yana ɗigon mani sai ya narke ya zuri ko bayan ya zama tare ciki sai ya zuri ko bayan zama tsoka sai ya zama an yi fari ne wani kuma sai Allah ya tabbatar da shi wanda ya so ya tabbatar wanda kuma ya so ya tabbatar ba babu mai hana tabbatar su wanda kuma ya so ya fari ba wanda zai iya da kariya daga ya fari sun ma duk jikun sannan za mu fitar da ku min budu ne ummu hatikum daga cikkunan uwayenku ɗifla kuna jarirai shi ne mataki na bakwai mataki na bakwai ka yi hito waje ka zama jari bi ma'ana a tafarin jarirai sun sannan nau'an yirkul murayar da ku da tablago a shirka kuma hako kai ma'isar watan ai alkamala hako kai sammala walƙuwa da ƙarfi ai zan tsalla kukun jaririn ga ga yanan yana gudu bisa bayan ƙasa وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين الثلاثين زوى أربعين شيني شكل كريم شيني شكل كريم بين الثلاثين زوى أربعين لا أشكل أربعين كم لا أكمل ربوع قلبي كي ربوع قلبي كي شي شكي سيدي ربوع تبع أجانبا كانت بيانا ربوع تشنيلا wannan samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa ɗayan ku ana hada halitta dai a cikin cikin uwa dai kwana arba'in yana zuba mani kwana arba'in tsarin jini kwana arba'in tsoka sannan a tura mala'ika ya busa mishi rai sannan a wuri shi ya rubuta kalima hudu ya rubuta aikinsa da arzikinsa da ajalinsa da ɗan wuta ne ko na aljanna sannan a busa mishi rai ma'ana da waɗannan matakai bayan waɗannan bayan matakai ah, wannan halitta har zuwa zama jariri da kuma matatan tsauri kana ɗan matashi ka koma ka tashi daga shekaru na matasa ka kai shekaru na tsakiya. daga nan sai ka kai shekarun gangarawa wato ke kula ka yi duniya akwai canje-canje kana jinjiri kana ɗan yaro matashi kana saurayi kana ka kai tsayin da talatin ko arba'in kana irin ɗan hamsin sittin to har a kai ga inda za ka yi ramni ka dutse. Wa min kun wani mutawafa daga cikin ku abubuwan da ake karɓar rayuwa ne ai ya mutu wanda ke mutuwa abla a shan da kaya shiga kai ba ita take ne ba kowa a kai a talatin ba ba kowa a kai arba'in ba wani sai ya mutu ta shira yaro wani ma tun cikin ciki wa min kun man yuraddu ila daga cikin ku abubuwan da aka jinkirta ba har ya koma ga makaskanciyar rayuwa a haka imani kaskantar rayuwa min al-harami na tsuwa wal harami da ru'ira harami tsuwa harami ru'ira sai ya zama yana maganganu wanda ba a san tarko ba ko ai abu yanzu ya ce ba ai ba ya kai da ya alama don ya kai ga bai sani min ba da ilimin bancin sani shi an komi ya zama ya yi lokacin sani yanzu kuma ya kai lokacin rashin sani abin da ya sani ya ɓace in ya zama wani sai ce wani na wanda ko ɗani na ciki ne ce wani na wanda ya san shi ɗani na amma yanzu ya mace ya ɓace in ya ce wani ya dawo sai wuce garka jira ne ya wata garka ya mace kaga ikirima ikirima yake man qara alqur'ana duk wanda ya karanta qur'ani kuma ya aiki da shi lam yasir bai kai da hadhihi alhala a wannan hali duk wanda Allah ya wa arzikin karanta qur'ani kuma ya ba shi sa'a aiki da shi to Allah zai rama mai asiri zai tsuha tsuwa na gaskita tsuwa na rudewa zai tsuwa na mutunci zai tsuwa na kamun kai zai yi tsuwa na nasuwa. malamai suka ce ba ma sai da kashi ba ne duk wanda ya raga ma Allah lokacin kwanciya ne shi ko Allah na raga mai lokacin tsuwa ne dai mutum ya raga ma Allah ko da Allah bai ba shi sa'a karatun Qur'ani ba Don ba kowa ka samu sa'a karatun Qur'ani ba ai to duk wanda ya raga ma Allah da kurciya ne, to Allah zai raga mai da tsuwa ne don haka matashi ya raga ma Allah shi ne tsoho wanda Allah zai raga matashi wanda ya cikin lokaci ne cikin kurciya ne cikin ni'ima ne cikin ƙarfi ne bai raga ma Allah shi kuma sai Allah bai raga bai na bai su ba sai ya lalace idan ba ya kama wasa da an gina kashi ne wata arba kana ganin ƙasa hamila da busassa ya bisa ta bushe. in ba a gane misalin Allah na aikata mutum ba ta hanya halitta ne ga shi mataki mataki har bakwai to ga dalili na biyu shi ne kana ganin ƙasa sassa kamar ba take yanzu nan gare mu sai za an zanna alai alma'a in muka safkan mata ruwa idan ta zafe ta motsa ta ta sai ta motsa warafar sai ta kumbura ta fa sai ta kumbura wa zalika ta'aru wa ambatat ta jira min kulli zawjin ko wani nau'i sun min zaida bahijin bai ban sha'awa sai a ga ta tsirar da tsirarwa iri-iri daban-daban masu ban sha'awa. Wadai kala-kala, ganyaye iri-iri daban-daban masu ban sha'awa ga gani, wanda kallon irin waɗannan tsirarwar ma yana ƙara ƙarfin gani, da kallon ruwa masu gudu, da kallon tsirarwa ganyaye da suke Allah yana ƙara ma ganin ɗan adam lafiya. Zalik. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika wannan abin da aka ambata min bada'i ina farkon halƙin insani halittar mutum ila akhir iya al-abd har karshen abin da aka ambata na raya kasa bayan ta mutu da annallaha saboda Allah ai saboda annallaha saboda shi Allah huwa al-haqu shi ne ubangiji na gaskiya as-sadiq tabbatacce ad da dawaman ne wanda zai gushewa bai canzawa bai karewa wa annahu shi Allah yuhyi al-mauta shi ke rayar da matattu wa annahu shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai wa anna sa'ata lalle al-qiyama tun bai zuwa ci da raiba ba shakka fiya da ta wa a Allah yadda aka man fil quburi yana tata duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu zai Allah ya tada Sai za idza bu'itha man fil quburi man fil kabari yan aka tada wanda a cikin kabari shi bakar da abda cikin cikin kasa fa a akhalu to wanda ba shi bace na shi ya sauki wa aisar shi ya sauki ai inna ba ka kulla man mutu Allah yana tada duk wanda ya mutu wa in dubi da fi baɗa da amri ko da an rubuce cikin cikin ƙasa da wanda ba shi ba. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ولما انت على كلام لو كنت مجانا تكي قرشي على balali al a akan fata mai koyi da gaira wani ne sai masu sabo ko ala balali laysa ala balali amma masu tsohon bugu na da yake bal lam alif balali shi kuma wannan zai to lokacin da magana ta kai ƙarshe kan ɓatar wanda ke biyan wani roye da ilimi bil kasri muqallidi mai riya bila ilimi ba da ilimi ba ille gawo shi ya zo ne roye da ilimi wa ma yi yukhrijul aqila kuma baccin Allah ya ambata mana abin da zai fitar da duk mai hankali Minas at-taqlid da ama daga biya makarci don in ga san dalili to ka biya makarci wanda ka bi makarci wanda bai san dalili ba da an faɗa mai kawai ya yadda bai san hujja bai san dalili ba amma wanda ya san dalili ba a dauko abu ɗaya a aza mai a dan kalamai shi sai ya tambayi hujja da dalili ila nurul ilmi Allah ya ambaci abin da zai fitar da mai hankali daga duhun da kalidanci zuwa hasken ilimi in da kala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da magana shi ma ya ci ga abin da zai zo alkalamu magana al a akan wanda shi aka koyi da shi وهو النوع الثاني sani shine nau'i وهو biyu wa الشيطان الذي يدل غيره هو yudillu ghayrahu wanda ke bada wani ne wanda yake batar da wani ne يكتب عمونا da ma ce Allah ya kasa mana mutane zuwa gida wanda aka to za mu zo ga uku da na shi ne wanda ga gaskiya Allah ya san gaskiya ta amma don wata manora kila kungiyar su abba guda ba kila siyasa su abba guda ba kila shi kila ni ya kibiyarta amma ya san abin da lalle tabbar gaskiya Allah amma don wata manuwa ta farrai asiri to shi na abatacci shi na aka ce wa shaitan na ta ko aljani na ko mutum na ko shaitan ne na shi ko wanda ka jan wasu ya aza su daga fata ya san ga hanyar gaskiya ya yi ƙoƙarin kawar da su daga gare ta ya jaye ya aza su duka da bata to shi ko shi za a magana a nan ta ta'ala sai Allah bai girma shi wa minan nas akwai daga cikin mutane man yujadilu billahi wanda ka jayayya ga addinin Allah ai man yuridu an yudilla an-nasa wanda da rahin ya banda mutane ta abi jahadin da Abu Jahal dan shi a babban jagoran fadda mutane duk wanda ka kokarin kauda mutane daga hanyar manzon Allah to yana aiki ne a kamfanin Abu Jahal da billah yana jayayya ga addinin Allah da yi ilmin ba ilimi lazuri ilimi na lalura wala nazari dai ilimi na nazarta dama ilimi ya tafi kashi biyu ko ya zama laluri ko ya zama nazari ilimin da ake cewa laluri ilimin da ba bukata da sai kawo ara ka gani wani lokacin ma ko kana so ka gane ko ba ka so ka gane ba ma sai ka so ka gane ba kamar da ake biya an rajin biyu da faɗi ba ko sai ka so ka gane ba ko ba ka so ka gane ba kai ne an rajin biyu da faɗin ka jiya ka san ko nawa an rajin da ma da aka ce ni a ɗaya bisa shiddan miliyan talatin da bakwai ɗaya bisa shiddan miliyan talatin da bakwai za ka iya faɗi gaske amma da an ce ne a rajin biyu za ka ce ɗaya don da an faɗi ko kana so ka gane ko ba so ka gane amma ɗaya bisa shidda na miliyan talatin da bakwai wasu faɗi suka yi tsaye dole ta tsaya ya nazari to irin wannan shi aka ce ma ilimin nazari wanda ba ka iya ba da amfa sai ka tsaya ka yi tunani ko wata kila sai ka yi tunani da kai amma ba ka bai da sallah wani lata ko ba wani lata ba ilimin da nuri ko jahili zai ce sallah wani lata sallah azur la'asar magariba isha'i bayan farilla ko ba farilla ta ba da wadan haka ko ka so ka gane ko ba ka so gane ba a ga farilla amma an ka tambaye wata matsala ba eh sai ilimi ba ka yi wani ba ka yi wani sai ka yi ilimi ya an ka fito wata matsala ta ilimi a ce mutum na yana da mata in ta gare shi za ta mutu ما تجاريك ولا جاي وجه المدار هذا ما كده وجه ما تجي إنسان قاعد يجي تزاتم إن كون ما تجاري ولا جاي شنو جاي جاي أما أنا كده بقاعد وأنا كده بتزاتم إن كون تعالى تجاري ولا جاي ما كان هذا تكلم أما لا كده وجه كذي دول إنسان كده كذي كذي أجل سجد لك الخشاج الأولي على العرشي تجيب أسكندار الله أقوال من مرحب معنى مثال عن كيتبع ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم ورم مبني على مقدمة للوحية ولا شيء من أنزيل شأكم متاشيا بيان الله Auna, nazariya ko matashiya wadda sai an tsaya an yi nazari an yi bincike wala hudan kuma shi mutumin ga bayan babu ilimi kuma babu shirya ma abu da zai yadda dilla wanda yake zuwa da ilimi biyi da shi irin ma'adi wanda zuwa da sani wala kitabin kun da littafi mun irin da aka kama bai da littafi ya ga abin da ya faɗi ga kai ko ga baki ko tashi yayi sun wani tashi ta ana wata a ganin shi a hujja bai gani da littafi ba bai riska cikin ilimi ba in dai shi ya kai ta da al'adu zai yi shekara hamsin ko da wala ki ta wajen munirin bai da littafi mai aka kamai haka in babu littafi shi duhu bai don haka maganganu in ana son a san hasken su littafi aka bin shi ta lahu nuru wanda an da haske ba a wular ne ai wa ɗaya da lahu hujjatu bai da hujja sam'iyya wadda an ka jiwo daga Allah wadda an jiyo daga annabi shar'iyya hujja ta shari'a za a kai hujjoji amma ba na shari'a ba ana iya kawo hujjoji amma ba na shari'a ba sai ya kawo hujja ce da shi abin da sa salatin waliyi ne ya fi salatin annabi ai ga shi ruwa Allah ya yi ko oh, to amma ga shi turare ya yi bukata don haka wani turare ya fi ruwa haka salatin wani ya fi na annabi wai hujja ta ba ko ko ai ga jina Allah ya rafu shi ya yi jaki amma ba su yi ɗaukar abin da kanta ka ɗauka Ba bature ya yi kanta ta ji wawa wala wa kala abu ma mata amaluna Allah ya yi kanta wani bature ya yi kanta wala wa kala abu ma mata amaluna da kuren abin da kuka yi to Allah ya yi wai yanzu ana don ana zuwa a ce maka wai salatin wani ya ina annabi tun da gashi kayan da mutum ya yi sun na annabi sun Allah Allah shi ya raƙu ya yi zaki amma ba su iya ɗauka abin da kansa ka ɗauka to ga mutum ya yi abin da ya hina Allah ke nan wannan ma hankali na an ba addini aka magana ba karan ma Allah ke nan wai don talatin wani yiwa ne ya yi na manzo Allah bisa ƙarya da zalunci da tabbaci da jahilci babu talatin ke ga wannan annabi duk talatin duniya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولا يجوز دوني أرى صلاة الجهود بعض ما عندك كيف يعني؟ إن كان صلاة الجهود هنا الشيء الذي كان تدع الأمة تدع ألا تبدا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sahabbai suka ce Allah ya ce mai masu lati a za mu ya ce ku ce Allahumma salli har ƙarshen sannan wani ya taho da wani bangare ko da wasu lati ce na ce na annabi wani na babu salatin da kai ga na annabi bare shi in san wani ko wanda ya shi shirki ba. To a babu littafi babu dalili babu hujja wanda aka ciwo daga Allah ko manzo kenan hujjoji suna da yawa amma hujja ta daga Allah ko manzo ne ta hujja hujja ta lawaye lawaye da sarke sarke da misalce misalce wannan ba hujja ce daga Allah ko manzo sani ilimi ya karkatar da sashi ne haru ai lawo ya kuma karɓi ya juyar da waya ne suka ka kura zan girman kai an fi imani daga imani wala ataku abin da aka ce ba ataf iljanib an yamina aw shimal ma'ana can kwarar da sashen ta na dama ko na hauni mutum ya ga gaskiya ya kaura waya ya kaura kai kaura kai kuma akwai na hakika ne ga wani mutum ya juya fuska dai ya haka ko kuma ya an ba abu ko bai kaura kai da in karba an in kaura kai liyudilla nasa eh, liyudilla dan ya badda mutane an sabi da lahi daga addinin Allah bi ban miliya liyudilla ai ga ya ya badda wani ko ya an karanta liyudilla dan ya bace shi kai fata ya abina su da kai an sabi da daga addinin Allah lahu bi dunya hizyun kaskanci da kunya sun tafi daga yaran duniya azabun azaba da Allah za a yi bihi don Allah zai kunye ta shi da'iman koyo duk wanda zai ji bangaren hujja ta Allah da ta manzo ne ba kullum sai ka gashi ka kunya wayaran naba wayaran naku kuma sai a mutane su ga butulana amali yi lalacewa aiki fa ya tara hukun da man yi gobe sai a koma wanda ka so ya koma shi duk wanda a bangaren da ba dalilin Allah ba na manzo ne dole ya tallata abu za ka ga dole mutane suka yi ru suka kewaye yau da gobe za a kama sun kama rabiya sun kama rabiya sun kama rabiya suna gane gaskiya saboda ni wannan ba bangaren Allah bane amma duk wanda arziki na gaskiya ta bangaren Allah da manzo ne ko yaushe za ka ga hujja ce ita ka zakanta ba a rinjaya ce da hujja amma a can bangaren sai ga hujja tana durkushewa jama'a ce da ƙara rage yawa shi na komawa wanda ta so ya kuma ya laki wanda zai kuhu ma dan tsana mai yawan kiyama ranar alkiyama azabar ali ta wutar gobara azabar gobara ai al-iraqi korewa bin nari da wuta al-kabira babba ذلك بما قدمت يداك وأن إن الله ليس بظلام للعبيد ويقال أنا شيء ماشي ولا كفد متعني شنا قوقين كوكي زلغة عني الله لمن za a ce bai bancin an kunya tashinan duniya sai ya ga ya gaba ya koma baya sannan lahira ga azaba wai kwano ana ce mai zalika bai ma kaddama ya da wannan saboda abin da gabata. ai kaddamta ko abin da kan gabatar abara anhu Allah ya fassara ma da hannuwa yace abin da hannuwan da sun ka gabatar nuna da bihima ba da wani ba ba a ce kawawun ka ba ba a ce bakin ka ba ba a ce harshen ka ba ya anna aksaru af'ali saboda yawan ayyuka man yawan ayyuka tuzawal ana aiwatar da su ma da hannuwa hannaye su ne mafi yawan aiki ga ɗan adam وأن الله ألا يتبع bai zama mai zalunci ba lil abidi ga bayi da kowa ba zalunci ba ba zalunci ba Allah bai ma Allah ba amma in kai yi zalunci kan zalunci Allah kan ba wani haƙƙi ne wani ko ta zalunci manzon Allah ka ka ƙi sunna ne ka ƙoƙari akan bid'a ko ta zalunci kanka ka fara ma Allah ko ta zalunci wani daga cikin jinsin irin ka ka zalunce shi mutunci ne ko lahiyar jiki ne ko dukiya ne to sannan Allah zai mata azaba wa yu'azibuhum bi ghairi dhanbi Allah zai azabtar da mutane ba da laifi ba wa inna ma qara kawai Allah ya yi hukunci ya yi duniya da kunyar duniya wa azabil hadith da azabar gobara ila akhirati ala yara ala man yudillu ghayra ga duk wanda ka fadda wani duk wanda ya san abin da yake kira zuwa gare ba gaskiya na ba illa yana kokari ya azama da irin daga fada to Allah ya hukunta mai zai kaskanta nan duniya kuma lahira zai sha azabar gobara ya anna ma a sai da hudan sakon da ya kai lam ta kada sir ala nafsi ba ta da kai ne ba da anna ma a sai ta ko musibata hu shi ne la'anna musibata hu saboda musiba ce lam ta kasa sai a ranar ba ta ga kai mai ba inda shi ɗaya ya ɓace to kaga musiba ce da sako ne sun tsaya ga kai mai shi ɗai to sai yana badda wani kuma to alhakin ɓadda wani ɓadda a ta ina gani musiba ce da sako ne ya tsallaka har ya cimma wani ya amince saboda aiki to saboda haka Allah zai mai wannan azaba wannan kuma magana ce ta Allah da ta game duk mai badda mutane ko ta hanyar aiki ne ya aikata abin da za su yi koyi da shi su shibashe su ko ta hanyar magana ne ko ta karantarwa ya ɓadda madadi daga hanyar Allah ta gaskiya saboda haka akwai aiki kwarai ga malamai da masu da'awa da masu karantar da ƙananan yara a makarantun ne na zaure da na islamiyya da uwaye maza da mata a fagen da'awa a fagen tarbiyya dole na a ce a ga cewa da dai abin da za a tsora mutane a kai ne musamman rama masu tasowa gaskiya ne ta Allah ta danta in kai ya takabbar da bawan Allah guda al'umman manzo Allah guda kan to ka shiga cikin matsala har abada kakka yadda kai mawarin bacewar daga hanyar Allah ko bacewar wanda ga sunan manzon Allah ka sha bada azaba lahira kuma tunda Allah ya tsobarta kai ya kunyata ومن الناس من يعبد الله على حرم فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن شاء الله سبحانه وتعالى بسياين وما فإن عاوزنا الأول لا نغلط أقوى إن شاء الله أرنا ما كان عليه الله يبارك لنا في لأن إجاري منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أما تجمعوا مثلا متعني على رمى ملا عبد الله